من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله allah داود موانا رانا da ga watan jumada al-akhira shekara ta 1430 wacce ta yi daidai da takwas ga watan yuniyo shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu al tahawiyya littafin da yake mana bayanin tsantsagwaran aqidun ahlus sunna wal jama'a ala dawil kitabi was sunna satin da ya wuce mun yi bayanin cewa addu'an da na raye suke yi wa mamata hadisi ya tabbata da cewa lallai waɗannan mamata suna samun fa'idoji daga addu'o'in da na raye suke masu mun karanto hadisi wanda yake nuni akan haka sannan muka yi bayanin cewa allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake ansan addu'a ba wani mai badawa ba wani mai hanawa ba wani mai cutarwa ba wani mai amfanarwa sai Allah subhanahu ta'ala har shi yasa yana ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi yake sallallahu alaihi wasallam bayan sallah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd Allah ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana ba kuma mai hana abin da ka bada kwazon mai kwazo baya amfanarwa a wurinka mun karanto wannan satin da ya wuce sannan muka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da mulkin komai da kowa babu wanda ke da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma wanda ya isa ya aiwatar da wani abu a cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala sannan muka ce mutum duk saitansa. duk ya sadin mulkinsa duk kudinsa bai sai ce ya wadatu daga barin allah ba daidai da minti daya muka ce duk wanda ya faɗi irin wannan magana hasali ma ya raba kansa da imani domin tsakaninka da 'yan uwanka ma baka yi saka wadatu da su ba bare allah da ya yi ka wata wata'ala sannan muka ce aqidar mu ta ahlus sunna allah wata ala yana fishi sannan kuma yana yarda. وباءوا بغضب على غضب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله Allah yana fishi amma fishi irin nasa shi kuma ya san yadda yake fishin nasa sannan muka ce kuma Allah yana yadda subhanahu wa ta'ala amma ba da ta mutane ba wala yarda li ibadihi al-kufr laqad radiya Allahu 'anil mu'minina radiya Allahu 'anhum wa radu 'an wallahu wa rasuluhu ahaqqu an an yurduhu mun yi bayanin yana yarda amma shi ya san yadda yake yarda yarda kuma irin tasa sannan muka ce aqidar mu ta sunna muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hasali ma muka ce ba za mu zurfafa ba wurin wuce gona da iri wurin san su ba har ya kai mu wani mataki kamar yadda muka gani wurin wasu zafafawa ya kai ga wasu ce wasu daga cikin sahabbai Allah ne zafafakin sahabban ya kai ga wasu ce duk sahabbai kafirai ne wala ya billah to mu mun tsaya tsaka tsaki muna ƙaunansu, muna son mai son su muna fishi da wanda yake fishi da su satin da ya wuce a nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba wa nusbitul khilafata muna tabbatar da khilafanci بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى wa وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي Siddiq تعالى ta'ala. muna tabbatar da khilafanci in an ce khilafanci shugabancin musulunci ko ko shugabancin musulmai bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda mun tabbatar da wannan khilafanci ga abu bakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ahli sunna sun saba shin tabbatan khilafanci ga abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala an da nassi ne ko ko a'a da zaɓi ne wasu daga cikin malaman mu suka ce a'a da zaɓi ne ma'ana al'umma ne suka tattaru suka zaɓi abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala anhu a matsayin sun yadda kasance jagora shugabansu wasu daga ciki suka ce a'a da nassi ne wanda yake ya tabbata an yi cin shi abubakar ne siddiq ya kasance jagora bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kuma waɗannan malaman suka saba suka ce to nassin nan ƙarara ne ko ko a'a nassi ne na ɓoye wasu ka ce a nassi ne ƙarara dangas wanda yake ya nuna cewa khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ba ne face abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala wasu daga cikin malamu suka ce a'a nassi ne wanda yake na ɓoye ma'ana ishara ce wanda yake an yi wa mutanen cewa shugaba bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ne siddiq ne radiyallahu ta'ala to amma idan muka kalli nassoshin da suka tabbata lallai maganan malaman da suke cewa da nassi ne na bayyane tana da karfi kwarai, ta ma kuma fi ƙarfi domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rashin lafiyansa so tari yakan ce muru ababakar falisalli bin nas ko umurci abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ya sallah da mutane dalili ne wannan akan shugaba bayansa ba kowa bane in ba abubakar in ba radiyallahu ta'ala sannan kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ciwo ya tsananta masa hadisi ya tabbata ya kira matarsa aisha radiyallahu ta'ala anha ya ce kira mani dan uwanki abdulrahman sannan ki kira mani mahaifinki abubakar ne siddiq zan rubuta muku wata takarda musulmai ba za su yi saɓani ba bayan bana raye to da ta tafi sai ma yace kai bashima ma Waya ya'aba Allah wal mu'minuna illa Abu Allah ya ki shugabancin wani mutum bayana musulmai ma sun ki shugabancin wani mutum bayana in ba Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu ta'ala kenan da wannan za mu fahimci cewa nassi ya tabbata da cewa shugaba bayan Annabi nan sallallahu alaihi wasallam Abu ne Siddiq ne sannan haka wata mata ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ga bukata ta annabi ya ce ki je ki dawo sai ta ce da shi to idan ban same ka ba fa sai ya ce da ita za ki samu abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ma'ana sai malamai suke bayani kamar tana tambaya ne idan san tun da na ga ciwo ya tsananta maka la'alla kafin in dawo ta Allah ta kasance a kanka in ban same ka ba ya za a yi ya ce in ba ki same ni ba za ki samu abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala har wa yau hadisi ya tabbata karara a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu billadaini min ba'di ku koyi da waɗannan waɗanda za su zo na su biyu to domin kada ma wani mutum ya yi tsammanin wasu mutane ne ba waɗannan ba sai ya ce abubakar wa umar bakir sannan bayansa umar ɗan khattabi radiyallahu latalan ashe kenan kun ga da wannan nassi za mu fahimci cewa haƙiƙa nassi ƙarara ya tabbata cewa khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala hakan nan kuma ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wata na ga kaina akan wata rijiya da na ga kaina a wannan rijiya sai na kamfaci abin da Allah ya so da ni in kamfata bayan na gama kamfata ta sai na ga abubakar ne siddiq shi ma radiyallahu ta'ala akan wannan rijiya sai ya kamfaci abin da aka rubuta masa amma a cikin kamfatansa akwai tafiya irin ta rauni a ciki bayan wannan sai ga umar nan ya zo ya yi kamfato kamfato mai yawa ban taɓa ganin jarumi zaƙaƙuri tsayayye irin umar ɗan khattabi ba haka hadisin ya nuna ashe da wannan za mu fahimci da waɗannan maganganu da muka ambato khilafancin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an ta tabbata ne da nassi kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kenan don mutumin da zai fito a yau ya faɗi wata magana wacce kishiyar wannan ne maganarsa ba a baba ce wacce yake za a saurare ta bare a sanya ta a cikin hankali bare a juya ta a ce za a yi tunaninta ka ɗauke ta kwata-kwata ka ɗauka ka watsar a bola saboda idan ka duba tarihi za ka ga cewa hadisi ya tabbata so tari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa na zo da ni da abubakar da umar mun shiga tare da abubakar da umar mun fito tare da abubakar da umar alkur'ani kuma ya kira shi saniyas nine na biyun mutane biyu wane ne wannan abubakar ne siddiq ne radiyallahu ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu allah id akhrajahu alladhina kafaru daniyas nine ba kowa yayi ittifaqin cewa abu ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu shine mutum na farko a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma hadisi ya tabbata a lokacin da wani abu ya shiga tsakanin abu ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu da wasu daga cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu ajma'in sai annabi ya nuna bacin ransa sallallahu alaihi wasallam yace na zo maku nace ga addini ko ka ce da ni ƙarya ne abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ya ce da ni gaskiya ne ya bani dukiyarsa ya bani lokacinsa shin wai ku ba za ku banni da ni da abokina ba yadda kuka gamu A kenan kun da wannan za mu fahimci cewa kuma hadisi ya tabbata Annabi nan da ya ce sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan ghayra allahi khalilan lattakhadtu abubakar khalila da kai ka ce zan ɗauki wani mutum majibinci masoyi fiye da Allah ba kowa ba ne a doron duniya cikin mutane in ba abubakar ɗin nan ba radiyallahu ta'ala sannan an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi soyuwa a gare ka cikin maza ya ce abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ashe kenan kun ga wannan za mu fahimci cewa khilafancinsa ta tabbata ne da nassi kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma musulmai suka tsaya tsayin daka suka zaɓi abin da annabi ya umurce su da shi bayansa domin in ka duba a yaƙoƙa da aka yi tafiye-tafiye za ka samu annabi da abubakar da siddiq tare suke kai hatta ma bayan ransu ma ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga na abubakar da siddiq komai tare suke yi yakin badar da za a yi ga shi ga abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala lokacin da za a fita ba wanda zai san inda za a fita sai sahibinsa abubakar na siddiq ashe kenan kun ga da wannan ne za mu ce lallai khilafancinsa ya tabbata ne da nassi karara kamar yadda muka karanto don haka mun yadda da wannan kuma muna tabbatar da wannan tafdilan lahu falala ce gare shi shi abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala don shi ya fi kowa a cikin al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum wanda yake da martaba da matsayi irin na abubakar na siddiq bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da'awan a ce an baiwa wani mutum wani abu can bayan wasu shekaru kaga bata taso ba saboda inda za a ce misali ga wani abu wanda za a bai wa wani mutum wanda ya cancanta ina tunanin a duk duniya ba kowa ba ne in ba abubakar ba. ta'ala saboda ga shi hadisin ya tabbata da zan jibinci wani mutum ko irke rike shi masoyi ba kowa ba ne in ba abubakar ba ya za a yi a ce an tsallake shi har a je a nemo wani mutum bayan wasu shekaru sannan a ce an ba shi abin da ba a baiwa wani mutum ba ba kuma wanda zai shagaltu da wannan abu in ba mai rabo ba kaga a cikin wannan magana akwai tuhuma na cewa annabi bai gama isar da annabci ba wanda yake kuma kareta wanda ga alqur'ani ma kana li nabiyyin wa man yaghlul ya'ti bima ghalla ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta wa anzir ashiratakal duk nasi ya nuna wannan fasda bima tu'mar wa a'rid duk nasi tabbata ya tabbatar da wannan kenan ta yaya a ina ne aka samo cewa lalle ga wani abu annabi ya zo ya ce ya baiwa wani mutum kuma ya baza wa duniya kaga wannan magana tana da hadari to wa taqdiman ala jami'il umma Allah ya ba shi wannan matsayi ne ya gabatar da shi akan dukkanin al'umma gaba daya yau kenan duk mutumin da ya fito ya ce ya zage shi ko kuma ya barranta daga abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kamar da mu karanto an tambayi ahmad ibn hanbal rahimahullah menene hukuncin mutumin da yake zagin sahabbai ya ce la'araku alal islam ba na ganin wannan mutum irin wannan yana kan musulunci sannan ittifaka kamar da shekul islam ya rubuto a cikin littafinsa don mutumin da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri ne wanda ya shakku a cikin ina fata muna fahimta ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سنن بيان ابو بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شيما ده نفسي كمر يد مكا كارنتو اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر نفسي يا تبتا بعدن كومي با سبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينا ده فلالا ببا اتكين الامه حديثي صحيح يا تبتا annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam laqad kana fil umami qablakum rasul haƙiƙa a cikin al'ummomi da suka gabace mu akwai waɗanda Allah yakan baiwa labarin wasu abubuwa fa in yakun fi ummati fa umar in za a samu irin wannan mutum a cikin al'ummata ba kowa bane in ba umar ba domin so tari Umar ɗan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu zai yi magana Qur'ani ya sako ya karfafa maganarsa ɗauki misali kamar lokacin da aka kama fursunonin yaƙi a yaƙin Badar ana neman shawarwarin mutane yaya kake gani za a yi da su ya kai abubakar ya ce lallai ya rasulallah abin da nake gani mutanen nan wasu daga cikin 'yan uwanka ne jama'arka ne jininka ne abin da nake gani ba kashe su za a yi ba kowane mutum daga ciki mu jibinta masa yaran mu ya karantar da su tsawon shekaru goma wannan ita ce filiya gare sa ya kansa aka ce ya kai umar da kake gani ya ce abin da nake gani ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum daga cikin mu ka kira makusancinsa idan akwai makusancin kowanne daga cikin mu ka kira shi sai ka umurci wannan makusanci ya kashe wannan makusanci nasa abin da nake gaza aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai misalin ka ya kai abubakar siddiq misalin irin ibrahim ne sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim misalin ka irin annabi isa ne inda can yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sannan kai misalinka ya kai umar kamar misalin irin annabi nuhu ne innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat ولا ت... ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا irinka ya kai umar إرن النبي موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لو هكا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كرأي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى باين أنجمع dan wani lokaci kaɗan sai umar ya shigo radiyallahu ta'ala anhu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar suna kuka mai yasa ku kuka ya tambaye su in ya zama na cewa abu ne wanda za mu taya ku kuka mu ma mu yi irin wanda kuka yi in kuma ba abu bane wanda lalle ya zama na mai kuka mu ma sai mu yi irin na zuciya mai bakin ciki ci ai aya ce ta sauka ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard bai yiwuwa ga wani annabi ya riƙi fursunonin yaƙi har sai ya karkashe kafirai a doron ƙasa domin ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro maganin kama fursunan yaƙi bai tashi ba dole ne tun da yaƙi ne na farko wannan dole a zub da jini mutanen nan domin ba za su sake tunanin cewa za su sake yaƙi da kunan gaba ba menene naka na kama fursunonin yaƙi ya kai rasulallah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka to kaga a shekenin sau tari ayoyi sukan zo ɗauki misali aya kan maganar giya aya kan maganar hijabi da yawa sun zo suna ainihin tabbatar da irin abin da umar ɗan khattabi radiyallahu ta'ala anhu yake tafi a kai kenan da wannan za mu fahimci bayan falala wato daga abubakar siddiq sai umar ɗan khattabi radiyallahu ta'ala anhu ajma'in summa li usman radiyallahu anhu sannan ga usman radiyallahu ta'ala shi kuma usman ɗan khattab yana da falala kwarai kamar yadda umar yake da falala radiyallahu ta'ala daga cikin falalar umar dan khattab annabi ya yabe shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙiƙa lallai kai dan khattabi da za ka shiga wani kwazazzabo shedan ya shigo da shedan ya kama wata kafa ba wacce kai ka shigo daga gare ta ba ma'ana inda kake shedani baya zaune ashe kenan kun ga wannan al'amari ya kai matuƙa kwarai shi kuma usman radiyallahu ta'ala anhu mala'ikun allah subhanahu wa ta'ala suna jin kunyansa domin a lokacin da annabi bai da lafiya sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq ya shigo masa radiyallahu ta'ala an gefen cinyarsa tana buɗe bai gyara ba umar an khattabi ya shigo radiyallahu ta'ala an bai gyara ba da usmanu ya yi sallama radiyallahu ta'ala an sai ce ku dakata ku dakatar da shi sai ya gyara kafafunsa da kyau sai aka ce kai amma kuwa lallai in ji aisha radiyallahu ta'ala ka yi abu na ban mamaki ya rasulallah menene abubakar ya shigo radiyallahu baka canza ba kuma mamaki da usmanu zai shigo radiyallahu ta'ala sai muka ka gyara yace eh shin ni ashe ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku ke jin kunyan sa ba ashe kenan kun ga mutane ne waɗanda yake suna da falala sun mali ali ibn abi talib radiyallahu an, sannan ga ali dan abi talib karramallahu wajahu wanda yake shi ma yana da irin tasu falalola a lokacin da za ka fi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga tuta yace la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wannan tuta zan bai wa wani mutum daga cikin mutane shi mutumin nan yana son Allah da annabin Allah sannan Allah da annabinsa shi ma suna son wannan mutum umar dan khattab radiyallahu ta'ala ce ban taɓa neman girma ba da matsayi a duniya ta sai a wannan yini na taso na taso ina nuna kaina ko annabi zai bani wannan tuta sallallahu alaihi wasallam sai ce ina aliyu aka ce baya nan yana ciwon ido aka nemo shi ya dauki wannan tuta ya bashi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan kun gana da irin sa falala sannan daga cikin falalolinsa annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam anta minni bi manzilati haruna min musa kai a wurina kamar yadda haruna yake ne a wurin annabi musa gayar annahu la nabiyya ba'di sai dai ni ba wani annabi bayana amma matsayinka a wurina yadda haruna da kuma musa suke tafe sallallahu alaihi wa sallam lallai kai ma matsayinka yake a wurina sai dai ni bambanci na tsakani na da kai ba sauran wani annabi bayana ashe kenan kun ga mutanen nan gaba daya suna da falala radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa humul khulafa'ur rashidun sune khalifofi shiryayyu wal a'immatul mutadun shugabanni jagorori waɗanda Allah ya daurar da su akan shari'a shi yasa annabi a cikin wani hadisi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Alaikum عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد إنا هورانكو da ku riko da sunnata da sunnonin khalifofi shiryayyu masu shiryarwa bayana ku tauna wannan sunnoni da haƙoran fiƙa ga ashe mutanen da aka baiwa irin wannan tsarkakewa lallai ya tabbata cewa sun yi nisa a cikin addini da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa annal asharata mun yadda aqidar mutanen sunna lallai mutanen nan guda goma alladina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ya ambato su kamar yadda hadisai sahihai suka nuna wa basharahum bil janna yayi musu bushara da aljanna nashhadu lahum bil janna mu ma daga nan muna musu shaida da abinda annabi ya musu shaida da shi sallallahu alaihi wa sallam alama shahida a kan irin yadda annabi ya musu shaida sallallahu alaihi wa sallam wa annabi kuma gaskiya ne alaihi salatu yadda ya faɗi gaskiya ne mun gaskata shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa kamar yadda hadisi ya nuna an ce an masa wahayi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda goma waɗanda lallai an musu bushara da aljanna mun yi bayani a wani lokaci cewa masallaci ya cika maƙe ana so a ji su wane da wane ne aka yi wa bushara da aljanna aka dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya wahum abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala mutum na farko aka ce ina abubakar ɗan siddiq gane nan ya rasulallah kai ne mutum na farko wanda Allah ya yi bishara da aljanna amma wannan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa wurin aiki ba yau kai in ka samu abin da kake so ba mamaki kai abin ɗaukan daukansa kai nan kashi da shi amma su wannan abu bai ƙara musu komai ba face zimma da kuma ƙwazo wurin aikin addinin nan wa umar da umar ɗan khattab رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله ده كما طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ده زبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص ده سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ده سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف ده عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح da kuma abu ubaida ɗan jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma wannan shine aminin wannan al'umma shi abu ubaida radiyallahu ta'ala anhu ajma'in ya annabi ya sa mishi wannan suna sallallahu alaihi wasallam dan a lokacin da wasu mutane suka musulunta sai suka nemi mai wa'azi malami wanda zai karantar da su annabi ya ce da su sallallahu alaihi wasallam lallai wallahi zan aika muku da wani mutum wanda yake shine aminin wannan al'umma abu ubai da dan jara radiyallahu anhum ajma'in to mutanen nan gaba ɗaya mutanen nan gaba mun yadda da irin bisharar da annabi ya musu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sabanin abin da rawafit waɗanda suke aƙida shi'a suke cewa ai waɗannan mutane ba su bane goma kadai a imma limamansu guda goma sha biyu su ne waɗanda aka yi bushara da aljanna ba waɗannan ba hasali sai ma suna cewa lallai wai adadi guda goma adadi ne wanda yake ya kamata a kyare shi sun manta cewa kuma adadin nan guda goma a cikin alkur'ani yabon adadi goma ya zo a cikin alkur'ani a wurare da dama Allah yana cewa walamma ja'a Musa limiqatina wa wa'adna Musa salafina lailatan wa atmamnaha bi ashrin da ambatan goma da yazo sannan wal fajri wa layalin ga ambatan nan yazo sannan a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa a cikin farkon watan zulhijja ba wani mutum wanda zai yi aikin alkhairi a cikin kwanuka goma nan na farko ba wani mutum wanda zai yi aikin alkhairi wanda yake zai kasance sashe fiye da mutumin da ya fita ya je ya yaƙi da dukiyarsa da ransa bai dawo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba duk abin da za ka yi na aikin alkhairi ba za ka kai mutumin da ya fita a cikin waɗannan kwanuka goma ya ba da dukiyarsa da kuma ransa da komai nasa bai dawo ba a wannan kwanuka guda goma A kenan kaza, yaban goma ya zo a cikin hadisi kamar yadda yake yaban goma ya zo a cikin alkur'ani to kaza, ina ne aka samo cewa waɗannan a'imma su ne aka yi bishara da aljanna to ya kamata mu gane wannan wa man ahsana alqawla duk mutumin da ya kyautata magana fi ashabi a cikin sahabban rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wa azwajihi tahirat da kuma matayensa tsarkakakku min kulli danas daga dukkanin dauda wa zurriyatihi da kuma zurriyarsa al-muqaddasina tsarkakakku min kulli rijis daga dukkanin najasa faɗaɗi bari aminan nifa haƙiƙa ya barnanta daga munafinci mutumin da ya kyautata magana a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matayensa daga dukkanin dauda da kazanta da tarkace wannan ya barranta daga munafinci kishiyar haka mutumin da ya kausasa magana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matayensa hasali ma mun karanto duk mutumin da ya sauki matan annabi wannan kafiri ne domin ya karyata alkur'ani alkur'ani ayoyi sun sako sun barrantar da aisha radiyallahu ta'ala anha sannan zaginta kamar zagin matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan dukkaninsu alkur'ani ya kira su ummahatul mu'minin iyayen muminai don haka zagin ɗaya daga cikinsu kamar zagin su ne gaba ɗaya zagin ko kowace daga cikinsu yana fidda mutum daga cikin musulunci don haka wanda ya sa magana ya faɗi magana ta alfasha ta munkari ya jingina ga waɗannan to haƙiƙa lallai munafiki ne tsantsa munafiki kuwa alƙur'ani ya mana bayanin innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira wa ulama salaf malaman mu magabata mina as daga cikin waɗanda suka gabata wa man ba'adahum min tabiina da waɗanda suka zo bayan su daga cikin tabi'ai ahlul khairi ma'abuta alkhairi wal asari da kuma hadisai wa ahlul fiqhi sannan ma'abota fiqh wan nazari da kuma dubi la yuzkaruna illa bil ba ambatan su sai dai da magana kyakkyawa duk magabatanmu waɗanda suka shure suka kawo suka tsayu wurin bautuwa da bautan wannan addini ba a faɗa musu wata magana in ba ta alkhairi ba da zakarahum bi in duk mutumin da ya ambace su da mummunar magana fa huwa ala ghairi sabil to wannan ba kan hanya yake ta irin mu'minai ba wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk mutumin da ya ambace su da magana mummuna wannan yana kan hanya ba irin hanyar mu'minai ba Walanu nufaddilu ahadan min al-awliya ba za mu fifita ɗaya daga cikin waliyyai ba ala ahadin min al-anbiya'i alayhi akan ɗaya daga cikin annabawa ba kamar yadda ibn al-arabi ya rubuto a cikin littafin sa hadisi ya zo daga annabi sahihi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa misali na da annabawan da aka aiko gabani na kamar misali mutum ne ya yi gini ya kammala ginin ya kammala komai ya cika ya yi kyau ya yi kawa sai ya rage saura wani wuri na tubali wanda ba daura ba ni ne wannan tubalin kuma ni ne cika makin annabawa sai shi ibn al-arabi akan wannan hadisi cikin fusus sai yake cewa lallai wannan tubalin nau'i ne guda biyu akwai na ziyaniya akwai na azurfa shi annabi shi ne azurfa shi kuma ibn arabi din shi ne zinariya to kaga a hausance da zinari da azurfa wanne ne ne, to in an jingina cewa annabi shi ne azurfa shi kuma shi ya ce shi ne zinariya me ka fahimta game da wannan magana ya fifita kansa akan waye menene hukunci wannan magana don haka ba za ka fifita wani daga cikin waliyyai akan ɗaya daga cikin annabawa ba ba za mu yi wannan magana ba ya yi ikirarin musulunci amma ya ce ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa to amma kuma sai ya fito da wata hanya daban hanyar nan sai yake cewa eh, lallai to ina ga kuma da tsaya abu yake cewa ya yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam to sannan kuma ba wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma akwai ƙarshen waliyai shi ƙarshen waliyai ya fi ƙarshen annabawa matsayi ya rubuta wannan yana cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dun wali a wata riwaya kuma maqamu annubuwati fi manzilin fuwaiqur rasul wa dun wali wai matsayi irin na annabta a kiyama matsayi irin na annabta a alkiyama kaɗan yake da matsayi irin na manzanci amma kuma bai kai walittaka ba ma'ana bari yi gwari-gwari Lai annabi ya fi manzo a cikin wannan magana da ya yi sannan kuma shi manzo bai kai waliyi ba magana tana cikin fusus sunan littafinsa muna fahimta to don haka ne ba aqidar mu bane wannan ba wani wali wanda wai matsayinsa ya fi wani mutum daga cikin annabi wanda Allah ya aiko wa al'umma ba a yi wannan waliyin ba ba za a yi shi ba har duniya ta tashi muna fahimta wa ƙulu muna cewa nabiyyun wahidun annabi guda ɗaya afdalu min jami'il auliya ya fi duk taron waliyai gaba ɗaya. ba wai annabi muhammad sallallahu alaihi ba a'a duk wani annabi da allah ya aiko wa wata al'umma رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل duk wani annabi da Allah ya aiko wata al'umma ya fi taron waliyan duniya gaba daya muna fahimta to bari mu ɗauki nau'i na kalamomi ina ga sai mu tsaya a wurin wani umiru bi ma a min karamatihim mun yi imani da abin da ya zo daga cikin kalamomin waliyai wannan aƙidar mu ce ta ahlus sunna mun yabi da wannan kamar yadda muka yadda da cewa annabi guda ɗaya wanda Allah ya koya fi dukkanin waliyai to mun yadda ba mu inkarin karama wacce Allah zai baiwa wani mutum daga cikin waliyai mun yadda da ita kamar yadda za mu karanto a cikin karatunmu yanzu insha Allah kama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga sahabbansa zuwa ga tabi'ai sannan mu ga irin karamci da walittaka da kuma ainihin irin abin da Allah ya ba su na karamomi akwai bambanci tsakanin mu'jiza da karama in an ce mu'jiza ita ce wata aba wacce Allah yake bayyanar da ita a hannun wanda Allah ya aiko da annabta wanda yake ba a cikin mutane ba mai irin wannan abu sai wanda Allah ya bawa annabta ita ake ce mu'jiza amma karama wata aba ce ita ma wace Allah yake bayyanar da ita saɓanin hankali a cikin ɗaya daga cikin mutane Allah yake baiwa wani wannan abu amma shi wannan mutumin ba annabi bane shi baya ikirarin annabta bai kuma taɓa jingina kansa ga annabtan ba wannan shi ke bambanta mu'ujiza da kuma karama annabi sallallahu alaihi wa Allah ya ba shi karamomi daban-daban babbar karama da Allah ya baiwa annabin mu sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani wanda yake ya ba da labarin abin da ya wakana da wanda yake wakana a lokacin da wanda zai auku nan gaba babu mu'jiza duk cikin mu'jizojin da Allah ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin alqur'ani sannan daga cikin mu'jizojin da Allah ya baiwa annabin mu sallallahu alaihi wasallam inshiqaqul qamar tsagewar wata wata ran mushrikan qurayshawa sun yi da fifi suka tafi wurinsa suka ce in kana ikirarin kai annabi ne mu ba mu taɓa jin labarin wani annabi da allah ya aiko ba face sai ya ba shi wani abu na mujiza kai ma ka zo da wata aya mu gani annabi sallallahu alaihi sallam ya roƙi allansa tsagewa wata wata ya tsage biyu gida biyu mushirikan ƙudashawa sun ga wannan suna tsaye ba su bar wannan wuri ba sai da suka ga wannan aya amma bai sa sun musulunta ba shi ne aya ta sauka iqtarabatis sa'atu lallai alkiyama ta kusanto wan shaqqal qamar ga wata gashi nan sun gani ya rabe biyu amma bai sa sun yi imani ba daga cikin mu'jizojinsa wanda Allah ya basa sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan kututturen dabino da yake hawa yana wa'azi na abin nan yana hudba a kansa a lokacin da aka sare wannan ɗan kututture aka gina mimbari duk wanda ke cikin masallaci ya ji kukan wannan kututture a lokacin da aka sare shi mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan daga cikin abin da Allah ya basa ya mana bayani cikin wani hadisi ingantacce ya ce ni din nan yanzu akwai duwatsun da na sani a cikin garin makka waɗanda suna mani sallama na san su yanzu tun kafin zama annabi wannan mu'jiza ce tasa sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin mu'jizozinsa ruwa wannan yakan kan daga hannunsa so tari ba so ɗaya ba ba so biyu ba yadda kasan yana ɗuɓɓuga daga cikin ƙasa ruwa zai ɗuɓɓugo daga hannunsa sallallahu alaihi wa sallam wannan abu ne wanda yake hadisi sun tabbatar da wannan sannan daga cikin mu'jizarsa akwai wani mutum da ya zo wurinsa sallallahu alaihi wa sallam ya ce shin kai annabi ne ya ce ba wai ba allah ne ya aiko ni ya ce ka nuna mani wani abu na aya ya ce me kake so a nuna maka ya ce ga bishiya can ana so ka kira ta in kai annabi ne annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam ka je ka ce ni injini na ce ka zo kafin ya rufe baki yana zama sai ga bishin a kansa ya firgita ya rude ya ce ka ce ta koma annabi ce na ce ka ce mata ta koma sannan bishin ta koma ta tsaya daga inda ta kugo ta zauna wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan suna nan da dama daga cikin mu'jizarsa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da na karanto hadisin nan yanzu yanzu da yake cewa lallai zan baiwa wani mutum daga cikin mutane waɗanda suke zaune wannan tuta shi wannan mutum yana son Allah da annabinsa Allah ma kuma da annabinsa suna son wannan mutum wane ne wannan aka ce ina aliyu aka ce yana gida idan sabauna ciwo annabi ya ce a zo da shi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya tofa ke yanka idon nan nasa Allah ya masa lafiya wannan mu'ujiza ce ta annabi sallah. haka na Abu Qatada a lokacin da idansa ya zazzago ya sakko nan ya rabu daga cikin kwayan ya zazzago nan ya ce ya rasulallahi kamar ne addu'a na ce da za ka yi haƙuri ka samu aljanna ce ni mutum ne wanda yake ina da ra'ayi irin na mata amma wannan abu zai illata ni zai sa su kyamace ni annabi ya kama idon ya addu'a ya shafa idon ya koma ya ma fi ɗayan lafiya mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma a lokacin da ya aiki muhammadu bin maslima radiyallahu ta'ala ɗaya daga cikin sahabbai a kashe wani ƙasun gumin da yahude mai suna ka bin ashraf alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas majma'in a lokacin da shi muhammad ibn masluma yana kan hanya sai ya zame sai kafarsa ta karye labari sai ya sau annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka tura don wannan aiki ga halin da yake ciki annabi ya sa aka ɗauko sa ya shafi kafan yi addu'a sai ta koma ta haɗi mu'jiza ce wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan akai bara ya faru a lokacin da aka kawo masa farfesu akwai guba a cikinsa farfesun ya yi magana ko kuma cinya ta tunkiya sabanin ruwa yadda suka zo ta buɗe baki ta ce karkaci ni ni din nan wacce aka sa wa guba ne mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ire-iren waɗannan suna nan da yawa da yawa karama ce wacce Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mun yarda da wannan kamar yadda ya baiwa annabi ya baiwa wasu daga cikin sahabbansa misali kamar abubakar na sabbi radiyallahu ta'ala akwai sanda aka yi baki da aka yi bakin nan babu abincin da za a baiwa bakin nan abubakar na sabbi radiyallahu ta'ala sai ya ɗauki mutane guda uku daga cikin bakin nan abincin gidansa shi ma kansa kamar yadda riwaya ta nuna ba zai ishe sa ba amma sai ya ɗauki baƙin nan guda uku a je a gangan ɗan wannan abu da ake da shi a ririta idan ya bismillah a lokacin da suka je duk sanda suka ɗauki loma ɗaya sai lomomin su ƙaru duk sanda suka ɗauki loma ɗaya sai lomomi irin na abinci su ƙaru bayan aka gama aka gama cin abincin da shi da baƙinsa guda uku abinci ya cika kwano makil matarsa ta duba ta yi mamaki ta ce to ai mu abin da muka basu da kai wannan ba ce to wannan sha'ani ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan karama ce wanda yake Allah ya bai wa Abubakar ne sirri radiyallahu ta'ala irin wannan karama ire-iren wannan karama ya bai wa Abul Bara Albara Albara bin Malik dan uwan Anas dan Malik radiyallahu ta'ala shi kuma duk abin da ya nemi Allah ya yi Allah yana tabbatarwa in ya rantse ya ce wallahi Allah ina so kamin kaza ba za a bar wurin nan ba sai abin da ya nema Allah ya tabbatar da shi ya faru a cikin qadisiyya a lokacin da musulmai suka shiga tsananin wani irin rintsi da fitina na yaƙi tsakaninsu da rumawa sai suka zo wurinsa suka ce kai al'amari ne kamar da kake gani ya kai bara'u ba za ka yi addu'a ba ya ce to lallai zan yi ya Allah ina rantse maka wallahi da girmanka da buwayanka ya Allah ka ba mu nasara akan waɗannan mutane kuma sannan ka sanya ni ni dinnan in kasance farkon mutumin da zai shahada wannan al'amari ya tabbata yana gama addu'a shi aka fara kashewa amma musulmai sun yi nasara akan rumawa irin wannan karama Allah ya baiwa Usaid bin Hudayb radiyallahu ta'ala a lokacin da ya zo wani dare yana karatu Al-Qur'ani. akwai dokinsa yana daure akwai yaronsa mai suna Yahaya yana kwanci a wannan wuri duk sanda ya karanta Al-Qur'ani sai ji doki na majaujawa ya ce wallahi bacin ina tsoron kada dokin nan ya tsinke taka yaro na ya sanadinsa da ba zan daina wannan karatu ba sai na ga abin da zai biyo baya amma da na yi karatu sai in ji joki ya yi majajawa idan na tsaya sai ya tsaya in na ci gaba ya ci gaba sai na yanke karatun da safe na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan hali da na ci kaina annabi ya ce ikra ya usai menene ya hana ka kai karatu ya kai usaidu ai wallahi a lokacin da kake wannan karatu mala'iku ne suke kai komo suna ƙoƙarin saukowa sararin duniya da ka ci gaba da wannan karatu da an wayi gari mutane suna kallon mala'iku a sararin samaniya wannan karama ce wacce allah ya bashi hakan nan a usairu din nan har wa yau a wata rana ya taso hanya da shi da abbas bin bish radiyallahu ta'ala anhuma ana tsananin duhu sosai duhu ya rufe ko'ina, amma suka ga wani irin haske ya zo yana haskaka musu gabansu bayan sun rabu kowa ya shiga gida suka nemi wannan haske ba su gani ba wannan karama ce wacce Allah ya ba su irin wannan karama irin wannan karama an same ta a wurin salmanul farisi da abu darda a lokacin da suke cin abinci suna cin abinci sai suka ji abin da suke ci yana musu sallama ko kuma a'a abin da suke ci din nan yana yin tasbihi wannan karama ce wacce Allah ya ba su Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala Allah ya bashi irin wannan wata rana ya tura wani mutum mai suna Sariya radiyallahu ta'ala an yaƙi shi ke jagorancin wannan tawaga ana nan ana nan sai makiya suna kokari su yi rinjaye su yi galaba akan waɗannan mutane umar yana kan mimbari radiyallahu ta'ala an yake kiransa yana cewa ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya kai sariya tabbata akan wannan dutse ya kai sariya tabbata akan wannan kusurwan dutse ana cikin wannan hali makiya suna dab da su yi galaba amma da ya ji wannan sauti ya tsaya ce wallahi na ji sautin ka kana kiran mu a bayan dutse muna ƙoƙarin tashi daga wannan wuri sai na ji magana ka kana cewa mu tabbata akan wannan dutse umar ya ce ai a matsayina da nake akan mimbari ina khutba radiyallahu ta'ala Allah ya nuna mani ku a lokacin da kuke ƙoƙarin tashi makiya suna biye da ku sai na kira ka domin ka rabe ba za su gan ku ba za su ɗauki wata hanya ba hanyar da kuke ba wannan shine dalilin da yasa na kira ka wannan karama ce irin wannan karama Allah ya bai wa ummu aiman radiyallahu ta'ala anha wace ita kuma tare ne annabi sallallahu alaihi wasallam kai hasali yadda tarihi ya nuna mana a hannunta mahaifiyar annabi ta rasu sallallahu alaihi wasallam abuwa suna dawowa ita ce ta haƙa rami ta bizne ta a lokacin da za ta hijira ita ummu aiman ta yi azumi tana tsananin jin kishi na gasken gaske mai zai faru tana cikin sahara babu ruwa sai ta ji wani abu ya bugi kanta da ta ɗaga sai ta ga ƙoƙo da kwatanniya na ruwa ta sha ta sha iya shanta yadda riwaya ke nunawa ba ta taɓa jin kishi ba bayan wannan kishi da ta ji karama ce allah ya bata irin wannan ya faru ga sa'ad bin abi waqqas ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya bushara da aljanna radiyallahu ta'ala an shi kuma mutum ne wanda yake duk abin da ya roƙa shi ma na addu'a sai Allah ya ansa wani mutum ya zo yana zagin wasu daga cikin sahabbai irin su Talha su Zubair bin al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum sai shi sa'adu ibn wa waqas yace menene naka da kake zagin waɗannan mutane wallahi in baka daina ba ka koka da kanka sai mutum yake cewa ya kake mani barazana kana ɗaga mani murya kamar kai wani annabi ne kai duk abin da kaga dama kai in kana da abin da za ka yi kai sa'ad yayi addu'a ya ɗaga hannunsa ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah ina roƙonka ka ɗaura wata dabba daga cikin dabbobinka kan wannan mutum ya Allah ka halaka shi ma'anar magana kenan ana zaune kamar yadda muke zaune sai ga wata dabba ta taso ita ba saniya ba mai kaho daban-daban ta dinga sunsuna mutane ɗaya bayan ɗaya sai da ta ɗauki wannan mutum ta dinga buga shi da ƙasa bai bar wurin ba sai dai a mace wannan karama ce irin wannan irin wannan akwai mutane da dama akwai safina yantaccen bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wata rana yana kan tafiya sai ga zaki nan ya taso masa da zakin ya taso sai ya ce da zakin kai nefa fa wani bawa ne yantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam menene kake nema kai da ni zakin nan kamar yadda riwaya ta nuna ya shiga masa gaba sai da ya kai shi inda yake nufin ya isa wannan karama ce ire-iren waɗannan abubuwa za ka same su da dama khubayb buradi radiyallahu ta'ala shi ne farkon mutumin da ƙuraishawa mushrikai suka tsire a cikin sabbai a lokacin da suka kama shi suka yi mashi ƙawanya suka dabaibaye suka sa mashi anka sai a gan shi da inabi bai takawa nan da can a garin maka babu inabi amma sai a gan shi da inabi ina ka samu ya ce huwa min indillah daga wurin Allah ne subhanahu ta'ala wannan karama ce Allah ya bashi subhanahu ta'ala Khalid dan Walid radiyallahu ta'ala a lokacin da ya taso wa yaƙi yi wa mutane ƙawanya ya tsare su suka ce a'a ai ba ka siffanta Allah da mutum ka yi kaza a wannan ba gaskiya bane muna bayani muka ce amma shi ya sayar da suke na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh, eh. to ka san laishtihada ma'an nasu in nassi ya zo ba wani istihadi dalili za ka kawo mana ka ce gashi ni na ce Allah yana da hannu ya tabbatar wa da kansa kamar yadda ƙur'ani ya zo kuma hadisi ya tabbatar kai sai ka kawo min aya ko hadisin da ta ce bai da hannu shi ke nisan yadda amma karka ce mani wai kamar tv ne ana kwallo a france shi kenan sai wani wani zai ce maka ga kwallo ana yi a eh, kwallo ce mana amma kuma a france yaki wannan duk wani magana ne ya kamata ku dun mu dawo wannan a ɗauki misali a buga ka amma duk in ka duba ka duba misali kan maganan allah yana sama malamai suna ta maganganu a kai domin wanda ke bin karatun mu na akidatu tahawiyya an yi karatun kenan sha ɗayan dare alhamis sai aka sako wannan karatu na namu wannan da ake sawa na nagarta ranar juma'a ana ta ƙoƙari duk kuma an kasa kawo aya da ta kawunta cewa allah din yana sama sai dai kawai aka kare ana cewa kawai ku daina bau ra'ayi wani wasu wahabiyawa ne kaza kaza kaza amma duka karatun babu dalilin da ya kore cewa allah yana sama muna fahimta to ba misali muke so a nassi ne muke so in mun samu nassi da ka kara kanka da shi to shikenan sai mu dauka <laughs> na'am alaikusa na'am na cewa babu wata hujja in auna illa zanna wa mata'ul anfus zato ne da san zuciya na na sallallahu na'am na'am na'am eh eh nisan sala. na'am na'am to maganar khilafanci insha Allahu shine maganar da zamu yi idan bacin abin ya zo kan gaba muka dakata to na da karatun da za mu yi kenan wani hospital khilafata muna tabbatar da khilafanci za mu karanto hadisai da suka nuna cewa eh lallai lallai wannan magana gaskiya ce bittifa'in duk wani musulmi sahihi sannan maganar da suke na gadir ham din nan ko hum akwai shakali guda biyu da suke fada ai wannan hadisi ne maudu'i dalili riwayan nan da kake magana wani majihuli ne ya rawaito an majihul ka fahimta wani mutum ne wanda ba mu san shi ba kuma ya samo hadisin wurin wanda ba a san kowaye ba to kamar misali ne da ake wasa da hankula ba ce to kudi sun bace a to sun bace a hannun wa mun fahimta yi a ce tsakanin misali a gwamnati tarayya an ba da kaza contract ko ko an ce a yi kaza amma har rasa yadda kudu suka shiga to irin haka ne hadisin bai da asali maudu'i ne khalis don haka bai ba za a kafa hujja shi ba sannan za mu ɗaɗɗauko maganganun aliyu ɗin karramallahu jahu da ya yi na girmama ainihin abubakar da siddiq radiyallahu da kuma bayanin da ya na cewa duk mutumin da kaji duk mutumin da kaji yana zagin waɗancan mutane ni na baranta daga shi shi ma ba mutumi na bane shi da kanshi wannan bayani to ina kake da dalili da zaka ce wai waɗancan naka ne wannan ba naka bane an ce masa uwa ya so ya yanta abdullahi ibn mas'ud radiyallahu yana cewa idan ka ji mutum yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin sa bani salam to annabi yake nufi saboda ai in so ne da son su ne zai so shi in ki ne da kin shi zai ki shi kuma kamar misali da nake buga guda ɗaya ta mutum ya ce maka kai ai ni wallahi malam ni da kai mutu kalaba zan iya ba da rayuwata saboda kai amma 'ya'yanka wallahi ko a lahira ka da Allah ya haɗa da su akwai soyayya a magana wai kai yake so bai soyayya yanka a to kai kuma ya'yan nan naka da ka ba za ka yi su ne saboda shi kaga babu soyayya to haka in ka ce wai kai ka yarda da annabi kana son sa amma mutanen da suka yi kawanya suka rufe shi kai ne kake faɗa da su ba shi kake so ba saboda ai duk abin da suka yi da yawunsa ne da yardansa ne da umarninsa ne da karantarwarsa ne na'am wa alaikusa na'am na'am abin na hajjatul wada ah, abin na taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati na bar abubuwa guda biyu waɗanda in kun yi riko da su ba za ku bace ba bayana abin nan kitabullahi wa sunnati Alƙur'ani da kuma sunna na'am eh wannan akwai wannan wata riwaya ce kuma daban ita wannan ta inganta amma riwayan wasu ci da suke bayani shi nake magana a kai wannan maudu'i ne wannan hadisi amma wannan bangare da